صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام masu sauraro barkamu مدر haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na daren yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatarwar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tari a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da afirka a yau tare da sunusi ina wunti sai shirin nan na tafsirin watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka daga nan sai shirin kis kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirinmu na ƙarshe wato amsoshin fikihu tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 16 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 132 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karmi dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali a shekara ta 1915 ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikinsa inda ya kan shirya fina-finai na barkwanci waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali matuƙa ga yanayin rayuwar mutane marasa galihu da yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin lamura na zamantakewar al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kin kulawa da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali akan harkokin mulki ba tare da bin kadin lamarin talakawansu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsaloli da matsan lamba daga gwamnatin amurka domin tana ganin hakan yana a matsayin wani salo ne na tunzar jama'a akan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukuncin korarsa daga kasar amurka daga nan ne chaplin ya koma kasar switzerland inda ya ci gaba da zama a can baki daya da kuma ya ci gaba da rubuce-rubuce na fina-finan barkwanci da kuma shirya fina-finan ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 a saurari ko san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma shida ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su shelanta kafar isra'ila su haka yi munanan hare-hare kan sansanin falasɗinawa da ke garin tal litafiski inda su haka kashe falasɗinawa manan casa'in haka kuma raunata wasu da dama suka kuma tarwatsa su a wannan harin dai ana ganin cewa yahudawa sun haɗa kai ne da sojojin ingila waɗanda a lokacin suke ƙoƙarin ganin cewa sun bar sansanoninsu da ke falasɗinu suke kuma shirin mika su ga yahudawa wanda hakan ya sanya yahudawan suke kwarar falasɗinawa ko kuma kashe su domin samun damar daga fawar kasar yahudawa a cikin falasdino wanda kuma hakan ce ta kasance domin kowa wata guda bayan faruwa wannan lamari yahudawa suka shalanta kafa isra'ila a cikin kasar falasdino da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata amina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantuna mahajjata 343 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu raunuka tantuna 70,000 ne dai suka kone kurmus a wannan gobara wannan ita ce gobara ta biyu mafi muni wadda ta auku a ranar arfa bayan wadda ta taba akwa a shekarar 1975 da a lokacin dubban mahajjata suka rasa rayukansu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran za ta gaggauta samar da allurar rigakafin cutar corona a cikin kasar a najeriya ko gwamnati ta ɗage dokar hana rajistan sabbin layukan tarho a kasar sojojin yahudawan sahiyoniya sun kutsa cikin masallacin Al-Aqsa a yau juma'a yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan kiwon lafiya na ƙasar iran ya ba da sanarwar cewa za a gaggauta samar da allurar rigakafin cutar corona wa'anda ake ƙoƙarin samar da su a cikin gida majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto sa'id namaki ministan kiwon lafiya na ƙasar yana faɗar haka ya kuma kara da cewa za a gaggauta samar da alluran na cikin gida ne don fuskantar annobar cutar ta corona musamman a cikin mummunan halin da cutar ta jefa kasar a ciki a halin yanzu banda haka ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin moscow na kasar rasha ya ba da sanarwar cewa an kammala cinikin karin allurar rigakafin cutar corona miliyan 60 samfurin sputnik v na kasar rasha don ganin an shawo kan yaduwar cutar ministan kiwon lafiya na kasar iran ya kammala da cewa ya zuwa yanzu an yi wa mutane kimanin 500 allurar rigakafi a duk fadin kasar kuma ana sa ran nan da mako guda adadin zai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ya zuwa yanzu dai iran ta shigar da allurar rigakafin cutar corona daga kasashen rasha china da kuma koriya ta kudu gwamnatin tarayyar najeriya ta bada sanarwar cewa ta ɗage dokar hana rijistan sabbin layukan tarho a ƙasar amma ba za a yi rijista ba sai da lambar ƙasa wato nin jaridar premium stamp ta najeriya ta bayyana cewa dokar ɗage haramcin zai fara aiki a ranar litinin 19 ga watan afrilu da muke ciki kuma an buƙaci dukkanin kamfanonin da za su sai da sabbin layukan tarho a kasar da su tabbatar da cewa sun bi dukkanin sharuɗan da gwamnatin tarayyar kasar ta shimfiɗa don rajistan sabbin layukan a ranar tara ga watan disamban da ya gabata ne gwamnatin tarayyar kasar ta najeriya ta buƙaci dukkanin kamfanonin sai da layin tarho a kasar da su da sayar da sabbin layuka sannan su yi rijistan wa'anda suka sayar tare da lambar 'yan ƙasa na duk wanda ya mallaki layin tarho a ƙasar wannan dai yana daga cikin shirin gwamnatin tarayyar kasar na kyautata harkokin tsaro da kuma sauwaka ayyukan gwamnati sojojin yahudan sahiyoniya a kasar falastinu da aka mamaye sun yi kutse cikin masallacin al'aksa a safiyar yau juma'a inda suka kama falastinawa da suka samu a cikin masallacin ba tare da wani dalili ba kamfanin dillancin labaran al'ahad na falastinawa ya nakalto kafafen yada labarai na falastinawa da dama suna ba da wannan labarin tun shigowar watan ramadan da muke ciki ne da yahudawan sahiyoniya suka kara yawan kutsin da suke yi a cikin masallacin na al'aksa don hana musulmi gudanar da ayyukan ibada kamar yadda suka saba a cikin wannan masallaci mai tsarki a cikin watan ramadan manufar yahudawan dai shine rusa masallacin na al'aksa da kuma gina wurin bautarsu ta yahudawa a inda masallacin yake labarin ya kara da cewa yahudawan sun daɗe suna ayyukan ɓadda kamannin musulunci a birnin kudus suna son mai da alamun yahudawa kadai a cikin birnin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin Teran. akalla 'yan gudun hijira daga nahiyar afirka 21 ne dai suka mutu saboda kisfewar kwale-kwalensu a cikin teku mediterranean daga gabar ruwa na kasar tunisia kamfanin dillancin labarun reuters ya ce jami'an tsaro na ruwa na kasar tunisia sun tsamo gawakin mutane 21 dukkaninsu 'yan nahiyar afirka kuma har yanzu ana ci gaba da neman sauran gawakin da ake zaton na wa'anda suke cikin kwale-kwalen ne labarin ya kara da cewa 'yan gudun hijiran sun bar tashar jiragen ta sefax ta tunisia ne a jiya alhamis da yamma kafin su haɗu da ajalinsu a cikin watan da ya gabata ma dai mutane 39 ne suka rasa rayukansu a cikin tekun na mediterranean a kokarin da suke yi na tsallaka tekun zuwa ƙasashen turai gwamnatin kasar amurka ta aike da matuka jiragen yaƙi 300 da jiragen yaƙi samfurin f-16 zuwa sansanin sojojin sama na saudiya mai suna yarima sultan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto mujalladin air force magazine ta ƙasar amurka tana ba da wannan labarin ta kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi haka ne don taimakawa ƙawayenta a yankin tekun farisa a duk lokacin da suka buƙaci taimako duk da cewa gwamnatin shugaba biden a fili tana cewa ba ta son yakin da saudiya take jagoranta a kasar yemen amma kuma a ɗaya bangare da makamanta ne ƙasar ta saudiya da ƙawayenta suke yaƙi a ƙasar ta yemen kafin haka dai gwamnatin biden ta amince da cinikin jiragen yaƙi samfurin f-35 guda 50 ga ƙasar haɗaɗɗe dala larabawa a makon da ya gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau tare da sunusun ina wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan mako za mu tabo batun matakin da shugaban kasar Somaliya ya ɗauka ne na ƙara wa'adin mulkin sa da na 'yan majalisun wakilan kasar da ni Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasa. kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar somaliya muhammad abdullah farmajo ya rattaba hannu kan wani daftarin kuduri da ake nema ta zame doka da za ta ba shi damar kara wa'adin ci gaba da gudanar da mulki da 'yan majalisun wakilan kasar na tsawon shekaru biyu bayan karewar wa'adin shugabancin su lamarin da ya janyo kace nace a ciki da wajen kasar a bisa doka dai wa'adin shugabancin muhammad abdullah farmajo ya kare ne tun a watan fabrairun wannan shekara bayan shafe tsawon shekaru hudu yana mulki amma saboda da wasu matsaloli ba a samu damar shirya zabuka a kasar ba sakamakon haka dambarwar siyasa ta ƙara yin kamari a kasar da ta shafe tsawon shekaru tana fama da tashe-tashen hankula kafar watsa labaran gwamnatin somaliya a ranar larabar da ta gabata ta sanar da cewa shugaban kasar ya fitar da wata doka kan batun jinkirta gudanar da zabuka a kasar tare da ƙara wa'adin shekaru biyu ga shugaban kasa da 'yan majalisun wakilan kasar bayan da majalisar wakilan kasar ta amince da daftarin kudin kokarin neman yin hakan da mafi yawan rinjaye a yammacin ranar litinin tun a ranar litinin da ta gabata ce shugaban majalisar dattawan kasar ta somaliya ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta dauka na goyon bayan karin wa'adin shugabanci a kasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin kudurin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar majalisar wakilan kasar somaliya ta ɗauka na ƙarawa kanta lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewan tsaro a ƙasar. da barazana a bangarorin da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai ƙara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan ƙasar. sakamakon yin hawan kawara ga dokokin ƙasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban ƙasar muhammad Abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan ƙasar da wa'adin shugabancin su ya kare

da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran bangarorin ƙasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da za ta samu amincewan 'yan ƙasa a nashi ɓangaren ayub ismail yusuf dan majalisar dattijan ƙasar somaliya ya bayyana cewa majalisar wakilan somaliya tana da hurumin jinkirta zaɓe ko hanzarta gudanarwa yayin da ilyas hassan daga bangaren 'yan adawa a majalisar yake ganin wannan ra'ayi baya kan hanya sabuwar doka da shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo Farmajo ya rattaba mata hannu ta kunshi gudanar da zabuka a Somalia a shekara ta 2023 ta hanyar salon gudanar da zaben kato bayan kato tsarin da tun farkon fara gudanar da zabuka a kasar akan tubalin dimokuraɗiyya ake tafiya a kai tun shekara ta 1969 amma gudanar da zabuka ta wannan salo ta janyo sabani a tsakanin 'yan siyasa da kuma matsalar matakan tsaro suna daga cikin dalilan dakatar da wannan salon zaɓe a kasar saboda magance matsalar jinkirta zaɓe a somaliya mahukuntan ƙasar sun janye batun gudanar da zaɓuka ta hanyar ƙato bayan ƙato a wata yarjejeniya da aka cimma tun a ranar 17 ga watan satumba a tsakanin shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo da shugabannin yankuna biyar na ƙasan sakamakon haka aka gabatar da kiran gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasar da na 'yan majalisun dokoki ba kai tsaye ba kafin ƙarewar wa'adin shugabancin muhammad abdullah farmajo ta hanyar gabatar da ra'ayin zaben shugaba daga bangaren wakilai na musamman da shugabannin kabilun yankuna a majalisar dokokin kasar za su zaba ita ma wannan hanya ta fuskanci matsala sakamakon bullar zarge-zargen juna tsakanin shugaban kasa da shugabannin yankuna masharhanta na ganin wannan sabuwar dambaruwar siyasa za ta kara janyo rabuwar kai a somaliya lamarin da zai kawar da hankula daga babbar matsalar da take ci gaba da addabar kasar wato kungiyar ta'addanci ta al-shabab da ta kashe dubban fararen hula a yankunan kasar a tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata dambaruwar siyasa da ta fara kunno kai a kasar somaliya tun kafin gudanar da zaman majalisar wakilan somaliya domin kada kuri'ar amincewa da daftarin kudirin neman kara wa'adin shugabanci shugabancin shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar ita ce matakin da shugaban rundunar 'yan sandan birnin magadishu fadar mulkin kasar sadiq umar hassan ya dauka na tura rundunar 'yan sanda zuwa majalisar wakilan kasar domin hana gudanar da zaman yana mai bayyana cewa rundunar 'yan sanda tana da haƙƙin daira ta a a wuyarta da tabbatar da doka da zaman lafiya a magadishu saboda zaman majalisar zai wurga kasar cikin ruɗu da rikici shugaban 'yan sandan birnin na magadishu ya bayyana cewa dole ne kafin zaman majalisar wakilan a samu fahimtar juna a fagen siyasar kasar tare da aikewa da sakon wasiƙa ga firaministan somaliya muhammad hussein roble da a ciki ya kwadaitar da shi kan muhimmancin samun haɗin kan ƙasa da nisantar duk wani abin da zai haifar da rarraba da kunna wutar rikicin siyasa bayan wannan mataki kwatsam sai ga umarni daga shugaban rundunar 'yan sandan somaliya general abdi hassan muhammad ijar yana sanar da tsige sadiq umar hassan daga kan mukaminsa na shugaban rundunar 'yan sandan birnin Magadishu tare da mai gurbinsa da Farhan Muhammad Adam. gefe guda kuma tun bayan da wa'adin shugabancin muhammad abdullahi farmajo ya kawo ƙarshe 'yan adawa a somaliya suka fara ɗaukansa a matsayin shugaba maras halacci kuma hakan ya janyo cikas ga duk wani ƙoƙarin gudanar da zaman tattaunawa a tsakani domin samun fahimtar juna sakamakon haka a ƙasashen duniya a wannan mako suka fara gudanar da kiraye-kirayen ganin an gudanar da zabuka a somaliya cikin hanzari ƙasar amurka da ta kasance cikin ƙawayen somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗinta akan matakin ƙara wa'adin mulki a ƙasar sakamakon haka ministan harkokin wajen ƙasar ta amurka anthony blinken a ranar talatar da ta gabata ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwar kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da hakan yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma wajen ƙawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙara wa'adin zai zame matsala da zata janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da ƙungiyar al-ka'ida har ila anthony blinken ya yi gargaɗin cewa wannan sabuwar doka ta ƙara wa'adin shugabanci zata tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alakar ta ta musamman da gwamnatin somaliya da kuma ɗaukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga ƙasar amurka amurka saboda matakin da suka ɗauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta somaliya a nata bangaren a bayanin da ta fitar a ranar talatar da ta gabata ministar hakokin wajen ƙungiyar tarayyar turai joyce borrell ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban ƙasar somaliya da 'yan majalisun ƙasar suka ɗauka zai iya janyo rabuwar kai a ƙasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya game da haifar da matsananciyar barazana ga ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a ƙasar da makwabtanta hakanan 'yan takarar shugabancin somaliya biyu daga bangaren 'yan adawa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa cewa matakin da shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo ya ɗauka na ƙarin wa'adin mulki wa kansa yana matsayin barazana ce ga zaman lafiya da haɗin kan ƙasa tsohon shugaban ƙasar somaliya kuma memba a majalisar ƙasa daga bangaren 'yan adawa hassan sheikh mahmud a shafinsa na sadarwa ya bayyana cewa a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar somaliya ana zaben jami'an gwamnati ne domin jagorancin kasa zuwa wani wa'adi keɓantacce sakamakon haka duk wani ƙoƙarin ƙara wa'adin mulki yana matsayin juyin mulkin soji kuma zai haifar da mummunan sakamako tun kafin gudanar da zaman majalisar wakilan somaliya domin kada ƙuri'ar amincewa da sabuwar daftarin dokar neman ƙarin wa'adin shugabancin shugaba muhammad abdullah farmajo da na 'yan majalisar wakilan kasar shugaban jam'iyyar tarayya kuma ɗan takarar shugaban kasa a ɓangaren 'yan adawa sharif sheikh ahmad ya gudanar da zaman zaman taron manema labarai a birnin Magadishu fadar mulkin kasar yana gargadi kan duk wani matakin karin wa'adin shugabanci a kasar tare da jaddada hakan a matsayin saba doka tun bayan bullar yakin basasa a Somalia bayan faduwar gwamnatin mulkin soji ta Said Bari a shekara ta 1991 Somalia ta zame ba ta da gwamnatin tarayya mai iko da duk fadin kasar kamar yadda a halin yanzu Somalia take fama da matsalar kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabaab da ta taba mamaye fadar gadar mulkin kasar Magadishu har zuwa shekara ta 2011 kafin dakarun wanzar da zaman lafiya da sulhu na kungiyar tarayyar Afirka su yantar da birnin duk da cewa har a halin yanzu haka mayakan kungiyar al shabaab suna mamaye da yankuna masu yawa na kasar kamar yadda suke ci gaba da kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin gwamnati da na soji musamman a birnin Magadishu da wasu manyan biranen kasar shugaban kasar Somaliya Muhammad Abdullah Farmajo dan shekaru 59 a duniya ya kasance ce mai farin jini da karbuwa a wajen al'ummar kasar sakamakon haka ya samu nasarar ɗare kan karagar shugabancin somaliya a shekara ta 2017 shugaba muhammad abdullah farmajo da firaministan sa da ya rayu tsawon shekaru a kasar amurka sun yi kokarin ganin sun sake gina kasar da ta kasance mafi rauni a tsakanin kasashen duniya tare da gudanar da yaƙi da barnata dukiyar ƙasa amma masharhanta suna ganin ƙoƙarinsu ya ci karo da maslahar shugabannin yankunan ƙasa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. Ku huta lafiya. Madala masu sauraron zu kuma sai shirin tafsirin alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak.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 ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. rahama mai gafara mai kaunar bayan sannan shi fa ubangijin da kuma yake da wannan wanda rukonsa ruko ne wanda ba na wasa ba to kuma Allah ta'ala yake cewa wa huwal gafurul wadud mai yawan gafara dai gafararsa kuma tana da yawa in ka koma zuwa gare shi to shi kuma mai yawan gafara ne sai ka ga ya gafarta maka duk wasu zunubai da mutum yake tsammanin yayi dukkan wasu ka katobara da wani yake ganin ya yi matukan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ubangiji yake cewa wa huwal gafur shi mai yawan gafara ne alwadud mai so ne ga jama'a yana son muminai so na hakika yana kaunar hatta waɗannan ɗin ma waɗanda ba muminai ɗin ba ubangiji kaunar su yake shi ya halicce su shi yasa yake son su tuba su dawo hanyarsa saboda haka yanzu duk waɗanda misali yanzu matsalolin mafi yawa a cikin wannan nahiya tamu shine al'amura na aikin ta'addanci al'amura na ta'addanci kashe mutane ba su ji ba su gani ba mutane waɗansu ma suna neman abincin da za su ci a bi kan hanya a tare su a ɗauke su a kai su cikin daji wa ana neman kuɗin fansa to kai wanda kake irin wannan ɗin kai waɗanda kuke irin wannan da bindigogi da wane ne ko kuma a tafi a yi kidnapping ɗin mutane a makarantu a tafi da su yara waɗansu ƙanana mata ko kuma waɗansu maza da mata a tattara a je a kai su su ba abincin kirki ba su gashi nan ba ainihin an sa su cikin kula da lafiyarsu ba ana cikin wani hali na galabaitar da su to ku waɗanda kuke irin waɗannan ɗin ku tuno da wannan abin da Allah yake nunawa inna batsha rabbika lashadid rukon ubangiji rukon allah ta'ala ranar da zai damki wani daga cikin irin ku to fa rukon sa ba na wasa bane to kuma a nan allah ta'ala in mutum yana so ya tuba sai yake nuna cewa fa shi kuma gafurun ne ubangiji mai yawan gafara ne duk abin da kai duk waɗannan abubuwan da kai misali a ce ka kashe rayuka daban-daban na irin waɗannan mutanen da ake kidnapping saboda ba su da kuɗin fansa an karkashe su ko ka kashe ɗin yau in ka zo ka ce ka tuba ka goma zuwa ga Allah to ubangiji ga furun ne sai ka ga Allah ya karɓi tubanka matukan tuban da gaske kake ba tuban muzuru ba sai ubangiji kaga ya gafarta maka sai kaga ubangiji ya yafe maka duk wannan ka tobara duk wannan ta'addanci da kayi sai ka ga ubangiji ya yafe maka amma fa da sharadin cewa tuban tuba ne na hakika. ba tuba na yau na tuba amma goban koma ba a'a dukkan wasu abubuwa laifuffuka daban-daban da mutum yake tsammani yayi a rayuwarsa Allah ta'ala in ka dawo zuwa gare shi to Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi mai yawan gafara ne alwadud kuma ubangiji subhanahu ta'ala shi ubangiji ne wanda yake mai yawan gafara sannan kuma gafararsa ba ta yankewa sannan kuma ubangiji ne mai son ya kasance ya ainihin dawo da wanda ya guje masa daga cikin bayinsa dawo da su shine ka tuba ka dawo zuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga dukkan wani laifi da kai to sai ka ga komai munin wannan abin da ka aikata sai ka ga Allah ta'ala ya dawo ya baka wannan abin da kake nema na afuwa ya maka ya maka wannan afuwa din ya ma kasance kuma ya sa ka cikin rahamarsa sannan ubangiji subhanahu ta'ala soyayyen da yake wa bayansa babu wani wanda yake son su kamar shi hatta iyayenka uwa da uba za ga suna son 'ya'yansu to soyayyen da allah ta'ala yake wa bayansa babu wani wanda yake kasancewa yana nuna soyayya fiye da allah ta'ala ga bayi allah ta'ala shi kuma masani ne ya san komai kuma mai kudura ne akan kowane abu yana da wasu abubuwa waɗanda har yau mutane ba su fahimci waye Allah ta'ala ba abubuwan da ke tattare da zatin rububiya na ubangiji subhanahu ta'ala shine cewa in ke fandararre ne to ubangiji yana baka muhula yana baka lokaci ne akan ka dawo gare shi amma fa duk lokacin da Allah ya fushi da mutum fa to fushin ubangiji fa ba karamin al'amari bane kada Allah ya kai lokacin da wani zai gamu da fushin Allah saboda haka mutum ya dawo zuwa ga Allah sannan wannan ubangijin da muke ganin cewa har yau muna sa'a masa muna jin daɗi wajen sa'a masa to fa shi mai yawan gafara ne waɗannan abubuwan biyu dangane da ubangiji ya kamata mu san cewa abubuwa ne da ke tattare da zatin Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne mai so ne yana ƙaunar mu ba yana kaunar mu ne haka kurin wai misali kana tsammanin cewa yana cewa yana son ka ne kamar yadda 'yan siyasan duniya nan shugaban ya ce muna son ku al'ummata amma yana muku sata ta ƙasa yana sace dukiyoyinku yana yin wasu abubuwa na ta'annati amma yana nuna cewa ina son ku ina son ku a'a ubangiji ba haka yake ba maganar Allah magana ce tabbatacciya Allah ne ya halicce mu ya halicci duniyar da muke ciki ya ba mu arziki duk abin da muka mallaka nasa ne in ya ce yana son mu mai soyayya ne ga bayinsa to soyayya ce ta hakika kuma shi ne dalilin da ya sa ya buɗe mana ƙofar tuba a kan cewa duk tobarar da muka yi mu dawo zuwa gare shi zai karɓi tubanmu subhanahu wa ta'ala sassaucin al'arshi mai girma. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ya kuma tabbatar mana da cewa shi mai yawan gafara ne kuma shi mai son bayansa ne musamman bayinsa waɗanda suke komawa zuwa gare shi yana nuna soyayya gare su sai kuma ya sake nuna mana wata siffa mai muhimmanci daga ne da sufofinsa subhanahu wa ta'ala yake cewa zil arshil majid wato shi ma'abucin mulki ne mulkinsa kuma wanda yake maɗaukakin mulki ba irin mulki na duniya shashashan mulki ba ba mulki irin na duniya wanda yake mai karewa ba a'a shi ubangiji subhanahu wata'ala mamallakin komai da kowa ne yana da mallakan dukkan wani abu da mutum yake tunanin cewa ya taba gani ko ya taba ji ko ya taba tunaninsa ko ma bai taba tunaninsa ba to dukkan wani abu da ka sani ubangiji fa shine mamallakin wannan abu saboda haka ashe kenan wanda yake da wannan sifa din wanda ya mallaki waɗannan abubuwa din to lallai ubangiji ne wanda ya cancanta abota masa ya cancanta a ji tsoronsa sannan kuma waɗanda suka yi imani da shi bai cancanta a ce za a azabtar da su ba abin da yake so ya nuna mana dangane da siffofinsa kenan subhanahu wata'ala ko kuma wasu daga cikin siffofinsa subhanahu wata'ala to wannan duk suna daga cikin al'amura waɗanda muka ya kamata dukkan wani mai hankali ya yi tuntuntuni dangane da Allah subhanahu ta'ala zul arshil majid ne shi mamallakin komai ne mulkin ubangiji maɗaukakin mulki da ka taɓa ji ko ka taɓa gani to fa nasa ne subhanahu wa ta'ala mai aikata abin ubangiji su subhanahu wata'ala a kowane lokaci yana nuna mana cewa baya saba alkawarinsa domin shi ubangiji ne fa'alun lima yurid mai aikata duk abin da yake so ne to abin kwa da yake so shi ne ya kasance ya sanya mumine cikin aljanna tun da wannan ne abin da yake so to zai aikata shi tun da fa'alun lima yurid abin da duk ubangiji yake so shi zai aikata to ko ya so ya kuma ya kuma bayani cewa yana so ya jefa waɗanda suka kasance sun azabtar da muminan na cikin wuta amma su waɗannan waɗanda suke muminai ɗin aka azabtar da su yana so ne irada ɗinsa ce ya sanya su cikin aljanna to da haka ne iradansa to kuma shi dama fa'alun ne lima yurid mai aikata abin da yake so ne to saboda haka babu wani abu da zai zo ya hana shi aikata abin da yake so din saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa al'amarinsa ba komai bane kamar yadda ya faɗa a cikin surati yasin ma amruhu ba komai bane illa an yaqula li kun fayakun ba abin da zai illa ya ci da wani abu komai shi ya ce kasance sai abin ya kasance saboda haka wannan shine al'amarin ubangiji fa'alun ne lima yurid mai aikata dukkan abubuwan da yake so ne to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin dastani rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna kasuwar bayan fage a lokacin da mutanen da imam sadiq salam limami na shida daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake daukar nauyin su suka yi yawa sai ya ga cewa ya kamata ya jujjuya wasu kuɗaɗe da suke hannunsa don ya sami ribar da zai rage batun wanda yake ɗaukar nauyin su da haka kuma imam sadiq salam ya ware wasu kuɗaɗe wa'anda yawansu ya kai dinari dubu guda sannan ya kira wani yaronsa wanda ake kira musadif ya umurce shi da ya wakilce shi ya je kasar masar ya jujjuya wa'annan kuɗaɗe don samun riba daga cikinsu daga nan sai musadif ya sayi wasu kayayyakin kasuwanci wa'anda ake buƙatar su a ƙasar masar daga madina sannan ya je ya sami wani ayari na 'yan kasuwa wa'anda za su je ƙasar masar don harkar kasuwanci dauke da irin kayayyakin kasuwancin da yake dauke da su a lokacin da suka kai kusa da kasar masar sai suka haɗu da wani ayarin 'yan kasuwa wa'anda suka fito daga kasar masar bayan sun sai da kayakin da suka zo da su daga nan sai suka nemi sanin yadda kasuwar take suka yi musayar ra'ayi tare da mutanen ayarin daga nan suka fahimci cewa ana tsananin buƙatar kayakin kasuwancin da suka zo da shi daga madina a nan ne sai 'yan kasuwa da suka zo tare da musadif suka haɗa baki kan cewa kada wani daga cikinsu ya sai da kayan da ya kawo ƙasa da kashi ɗari bisa ɗari na abin da ya saye shi da haka kuma musadif da abokan tafiyansa suka shiga ƙasar masar suka kuma tabbatar da cewa ana tsananin buƙatar kayakin da suka zo da su da haka suka aiwatar da alkawalin da suka kulla a tsakanin su suka sai da kayakinsu gaba ɗaya a cikin ɗan ƙaramin lokaci sai suka sami riba ɗari bisa ɗari sannan suka kama hanya suka koma madina a lokacin da musadif ya isa madina ya je gaban imam sadiq alayhi salam ya gabatar masa jakkunan kuɗaɗe guda biyu su ɗauke da dinari dubu guda ɗayansu asalin jarinsa ne ɗayar kuma ribar da aka samu shi ma dai yawansa daidai da jarin imam sadiq alayhi salam ya tambaye shi yadda aka yi ya sami riba mai yawa kwatankwacin jarin da ya tafi da shi sai ya gaya masa yadda aka yi ya ce masa mun sami cewa kayayyakin da muke ɗauke da su zuwa ƙasar masar suna karanci a can don haka muka haɗa baki kan cewa ba za mu sai da kayayyakin da muka zo da su ba sai tare da riba ɗari bisa ɗari haka kuma muka yi shi yasa ribar mu ta zama kwatankwacin jarin mu sai imam sadiq alaihi ya ce ikon Allah kun yi haka kun sha alwashin samar da kasuwar bayan fage a cikin musulmi sannan kuka sha alwashin cewa ba za ku sai da su kasa da riba daidai da uwar kuɗi ba babu ni ba na son irin wannan kasuwanci kuma ba na son wannan ribar in ji imam sadiq alaihi daga nan sai imam alaihi ya ɗauki ɗaya daga cikin jakunan kudaden wanda shine uwar kudinsa ya ce wannan shine uwar na don haka bai ma taba ɗayar jakan ba ya bar masa ita da ƙarshe dai ya cewa musadif ya kai musadif yaƙi da takobi ya fi sauƙi kan neman dukiyar halal wannan ita ce ƙarshen kissa mu ta yau mai suna kasuwar bayan fage da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu da sa'aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 wata wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani mai girma sannan kuma da yake a cikin wannan wata na ramadan mafi girman ibada ga mutane suka fuskanta shine wato azumi na ramadan to sai ya kasance muna da tambayoyi waɗanda aka aiko muka ta ajiye su muke ganin cewa idan allah ya kai mu wannan wata na ramadan za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun an amsa waɗannan tambayoyi to shi sa muka fito da su yanzu za mu fara da wasu tambayoyi da suka shafi wannan wata na ramadan wannan tambayar ta farko a wata yarinya ce kenan take cewa assalamu alaikum ni yarinya ce wacce take shekaru na takalifi wato kenan Shekaru na sun kai a ce na fara aiki da shari'a ta musulunci to amma saboda jikina akwai rauni ba zan iya ɗaukan azumi ba na ramadan saboda haka idan ma kuma ya wuce ba zan iya rama wannan wata na azumi na ramadan ba ga shi kuma idan aka ce wani ramadan ya tar da ni ban rama ba to menene ya kasance zan yi kenan ba irin wannan tambayoyi fi sabilillahi abin da ya kamata ko da yake tambaya ce mai muhimmanci la'alla a ita da take nuna ta kai shekaru na takalifi wannan ko dai ita ta rubuto tambaya ko kuma iyayenta saboda shekaru na takalifi mafi yawa mabiya mazhaban ahalbeji alaihimu salam su ne suke gina al'amuransu a kan shekaru na takalifi wanda suna bibiyan 'ya'yansu mata su ga cewa yau shekarar 'yata nawa gobe shekara nawa saboda a bisa mazhaba ta shi'a yarinya in ta kai shekaru tara ko menene al'amuranta wannan bisa malaman fikihu shine mashuhuri a wajen malaman shi'a shekaru tara in mace ta kai yarinya to a wannan shekaru ta tara din to wajibi ne ta dinga sallah wajibi ne ta dinga azumi wajibi ne dukkan ayyuka na shari'a ya hau wuyanta daga shekaru tara to wannan bisa mazhaba ta albeti haka abin yake babu zancen sai an ga wasu alamomi a jikinta ko kuma an ga wani abu wannan akwai wasu maganganu da ciyan waɗannan da wasu malaman suke faɗa amma mafi girman bayani a wajen malaman shi'a shekaru tara shekaru tara nan ba wai shekaru na eh, miladiya ba fa shekaru na kamari wanda za a dinga kirgawa daga misali a ce muharram safar rabil awwal haka wa'annan in ta yi cikakkun shekaru guda tara to yarinya ta zama aiki da shari'a ya zama wajibi a wuyanta to saboda haka wannan magana ko kuma wannan tambaya ta zancen matuƙar yarinya ta kai shekaru tara ta shiga shekaru na takalifi kenan duk wani takalifi da babban mutum zai yi ko babban mace za ta yi sallah azumi da dukkan ibadu sun zama wajibi a kanta in ko ba ta ba to akwai ramuwa kenan a kanta saboda haka wannan tambayar idan musamman yara mata a wajejenmu nan na afirka za mu ga waɗansu akwai raunin jiki gashi ta yi shekara tara amma ka dubi ta zai ganta yara yarinya karama misali sai a dinga tausayawa la'alla wa anya ko wannan za ta galabaita in ta azumi da sauransu to abin da yake nan shine cewa in dai aka kai wannan shekaru shekaru ne na taklifi wajibi ne ta yi azumi to amma zancen cewa tana da raunin jiki wannan raunin jikin ba dalili ne na cewa azumi ya kau daga kanta ba a'a wannan shine ainihin wannan amsar kenan amsar wannan tambayar raunin jiki ba shine dalilin na cewa azumi ya faɗi daga kan wannan yarinyar ba a'a abin da zai faru shine cewa wannan kuma bayan wa azumin da ya wuce ta kasa rama shi har ya kasance wato lokacin wani ramadan din ya zo saboda raunin jiki wannan akwai uzuri na shari'a cewa idan ko da babban mutum ne in yana da rauni akan ba zai iya azumi ba ya sha azumi abin da yake nan kurin shine cewa wajibi ne wannan azumin akan wannan yarinya ko da kuwa bayan azumin ba ta iya yi ba to duk lokacin da ta samu iko wajibi ne ta rama wannan azumi a takaice kenan to wannan ma tambaya ta biyu ke cewa ‘yata ce ta shigo shekaru na takalifi to sannan akwai 'yan wasu matsaloli wajen yin aziminta, to yaya hukuncin yake shin wannan shekaru tara da aka bayyana idan yarinya ta cika su dole ne ta yi wannan azumi din a to wannan kamar yadda na faɗa waɗannan duk tambayoyin suna fitowa ne daga mabiya mazaban ahlulbayt alaihi musalam to abin da yake kamar yadda muka faɗa ne mashuhuri tsakanin malamai shine cewa shekaru tara shine wato in ta cika shi shekaru tara na kamariya to yarinya ta zama takalifi a kanta dole ne ta aiki da shi to in ku haka ne barin yin aiki da wannan takalifi babu wani uzuri da mutum yake da shi saboda haka idan akwai wasu matsaloli ne dangane da cewa ba za ta iya yin azumi ba to wannan wani abu ne za ta iya wato rikin yin azumin ta sha ta ci amma matsalolin ya tabbatar matsaloli na shari'a wani abu ne wanda yake a shari'ance waɗannan matsaloli shari'a ta yarda da su to sai a ce ta sha azumi din amma fada da din za ta rama daga baya wannan shine abin da ah, yake tafiya akan al'amura da suka shafi wannan to shi kuma wannan tambayar da yake cewa wani ɗan uwanmu ne saboda wani babban uzuri da yake da shi uzurin kuwa ya shafi shekaru ne saboda haka bai iya yin azumi akan wannan al'amura ba wato ya kai shekaru ɗari kusan ɗari saboda tsufa baya iya yin azumi so daga baya za a iya cewa wannan azumin ya faɗi ne da kansa ko kuma zai yi azumin ne ko da ko zai galabaita ɗin ko kuma zai fasa azumin ne daga baya in ya samu iko ya yi ƙaza'insa ko kuma ya kafara domin wasu abubuwan da muke lura kakanmu ne ya daɗe a cikin irin wannan hali kuma ba azumin nan yake ba to wannan tambayoyi tambayoyi ne waɗanda za a iya cewa shi dai al'amari na azumin watan ramadana idan wani abu na shekaru musamman yanzu kamar inda wannan bawan Allah yake cewa kakansu wajen shekara sa ɗari kuma ba zai iya azumi ba to ai akwai irin wannan alkur'ani ma ya yi tsokaci ga irin waɗanda za su kasance ba za su iya yin wannan azumi ba Allah ta'ala mai rahama ne fa ya yi ruhsa akan irin waɗannan waɗanda suke ba za ma su iya azumi ba saboda irin wannan yanayin za su iya galabaita Allah ta'ala ya ɗauke musu wannan al'amura na mashakka ɗin azumi ɗin in suna da iko za su iya ciyarwa maimakon yin azumi din akwai abubuwa da dama waɗanda suke uh, mufassal wato za a iya cewa mai tsawon bayani dangane da irin al'amura na azumi tunda nan ba hukunce-hukuncen azumi muke bayyanawa ba amma da irin waɗannan a takaice tambayan tunda tambayoyin suna da yawa don muka ce kuma gashi lokacin namu shi kansa kayyadaje ne mm, balle mu tsaya mu yi dogon bayani amma a takaice a dunkule irin waɗannan waɗanda suka kai shekaru da yawa ɗin nan shekara ɗari ai ba wasa ba ce ya zama na cewa a ce wai dole wajibi sai ya yi azumi a wannan shekarun a musulunci ba haka ya ce ba musulunci yana da ruhsa yana da rahama Allah ta'ala da kansa ya ainihin sauƙaƙawa irin waɗanda suke irin wannan hali akan cewa za su iya cin abincinsu su sha su yi abubuwa wato waɗannan al'amura ɗin in ya zama wannan al'amarin da yake kai ya zama wani abu ne na da kwata-kwata ma ba zai iya azumi ba sai wani azumin ma zai tsara ya da kansa ya danganta ga hukunce-hukuncen da ya shafi shi yaya al'amuransa suke yaya nau'insa yake yaya halinsa ma suke da sauransu wato misali wasu lokutan tsoho ne dattijo ne amma yana da dukiya yana da kuɗi zai iya ciyarwa ga su dai akwai hukunce-hukunce da dama na azumi amma dai zancen cewa shekaru sun masa yawa dole a ce sai ya azumi babu wannan a musulunci ba dole bane ya yi azumi wannan a kenan to akwai wata tambaya ko da ke naga wannan tambaya tana da tsawon gaske in muka ce za mu shige ta za mu shiga lokacin ma ba mu kasance mun iya kaiwa ga ƙarshen program ɗin ba to abin da za mu karkare da shi shine cewa wani bayan allah yake cewa to ni ba wani mutum ne ni fa mai yawan tafiye-tafiye sannan azumi in na ce zan yi shi zan galabaita to yaya al'amura na suke to kai ma wanda kake da irin wannan halin ya danganta ga yanayin naka tafiye-tafiye ba yana nufin saboda kana da yawan tafiye-tafiye shi ke nan sai a ce azumi ya saraya a kanka ba tafiye-tafiye idan ma ya zama tafiye-tafiyen da kake yi ma wani bangare ne na wato kamar sana'a kamar direba misali yana tafiye-tafiye to shi wannan dole ne ma ya azumi dole ne kuma ya cika sallah misali ba wai yawan tafiye-tafiye shine zai sa kuma shikenan sai a ce an ɗauke maka azumi ba saboda haka ya kamata wanda yake da wannan tambayar ya yi bayani tafiye tafiyen na me kuma sannan uzuri na tafiye-tafiye korin shi kansa ba shi kaɗai ne in dai tafiya ce ta zo maka shi wannan wato ƙasar ya hau kanka to wannan ma za ka iya ajiye azumi tun da kai matafiyi ne sai daga baya ka rama wannan azumin amma in kurin tafiye-tafiye kake yawan yi saboda ayyukanka ne tafiye-tafiye din ka je nan ka je nan kamar yadda na yi misali kamar direba to wannan dole ne ma ka yi azumi din saboda ka zama kasirar safar wato yana daga cikin mai yawan tafiye-tafiye domin ya zama tafiya din wani bangare ne na sana'ar mutum to wannan wajibi ne ma a ce yayi azumi din to da yake dai ga tambayoyin suna da yawa amma kuma ana nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu dora da kan da muka tsaya sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Iran ya ba da sanarwar cewa za a gaggauta samar da allurar rigakafin cutar corona wa'anda ake ƙoƙarin samar da su a cikin gida. majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto sa'id namaki ministan kiwon lafiya na ƙasar yana faɗar haka ya kuma kara da cewa za a gaggauta samar da alluran na cikin gida ne don fuskantar annobar cutar ta corona musamman a cikin mummunan halin da cutar ta jefa kasar a ciki a halin yanzu banda haka ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin moscow na kasar rasha ya ba da sanarwar cewa an kammala cinikin ƙarin allurar rigakafin cutar corona miliyan 60 samfurin sputnik v na ƙasar rasha don ganin an shawo kan yaduwar cutar ministan kiwon lafiya na ƙasar iran ya kammala da cewa ya zuwa yanzu an yi wa mutane kimanin 500 allurar rigakafi a duk faɗin ƙasar kuma ana sa ran nan da mako guda adadin zai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku Ya zuwa yanzu dai iran ta shigar da allurar rigakafin cutar corona daga kasashen rasha china da kuma koriya ta kudu gwamnatin tarayyar najeriya ta bada sanarwar cewa ta ɗage dokar hana rijistan sabbin layukan tarho a ƙasar amma ba za a yi rijista ba sai da lambar ƙasa wato NIN jaridar premium stamp ta nigeria ta bayyana cewa dokar ɗage haramcin zai fara aiki a ranar litinin 19 ga watan afrilu da muke ciki kuma an buƙaci dukkanin kamfanonin da za su sai da sabbin layukan tarho a ƙasar da su tabbatar da cewa sun bi dukkanin sharuɗan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta shimfiɗa don rajistan sabbin layukan a ranar tara ga watan disamban da ya gabata ne gwamnatin tarayyar ƙasar ta najeriya ta buƙaci dukkanin kamfanonin saida layin tarho a ƙasar da su tsaida sayar da sabbin layuka sannan su yi rijistan wa'anda suka sayar tare da lambar 'yan ƙasa na duk wanda ya mallaki layin tarho a ƙasar wannan dai yana daga cikin shirin gwamnatin tarayyar ƙasar na kyautata harkokin tsaro da kuma sauwaƙa ayyukan gwamnati. sojojin yahudan sahiyoniya a kasar falasino da aka mamaye sun yi kutse cikin masallacin al'aksa a safiyar yau juma'a inda suka kama falasino da suka samu a cikin masallacin ba tare da wani dalili ba kamfanin dillancin labaran al'ahad na falastinawa ya nakalto kafafen yada labarai na falastinawa da dama suna ba da wannan labarin masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yarda ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.